daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha sha shida, dubu bakwai da biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar amine zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na ko kun san da kuma shiri na musamman na ranar nasarar junjiya halin musulunci a nan ƙasar Iran. Ali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu Minista harkokin wajen ƙasar iran ya ce babu tattaunawa ƙarƙashin takunkuman tattalin arziki da amurka sannan za ku ji cewa janar bakire ya ce sojojin iran a shirye suke fiye da kowane lokaci sannan za ku ji cewa iran za ta ci gaba da kare shirinta na makamashin nukiliya da duk karfin da take da shi in ji shamkhani yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa ƙasar iran ba za ta taɓa zama don tattaunawa da ƙasar amurka ba a daidai lokacin da take ƙara takurawa kasar da takunkuman tattalin arziki tashar talabijin ta paris tv a nan iran ta nakalto ministan yana faɗar haka a bikin cika shekaru 46 da samun nasarar junjo hali musulunci a ƙasar a yau litinin a birnin hamedan imam khomeini kudisa sirruhu ne da ya jagoranci kasar zuwa ga nasara a shekarar 1979 juyin juya halin da ya kawo ƙarshen sarakuna ko sarautar muhammadu riza shafalawi ministan ya kara da cewa jagoran juyin juya halin musulunci ya riƙa ya bayyana matsayin gwamnatin ƙasar iran kan wannan batun sannan abin da ya faɗa shine duk wani mai hankali zai koma kansa. Minista ya kara da cewa gwamnatocin amurka ba abin amincewa ba ne kuma an jarabe su an gani a baya ma an tattauna da su ba su cika alkawalan da suka ɗauka ba kuma ko a yanzu an shiga wata tattaunawa da su babu tabbacin cewa za su aikata abin da aka cima da su arakci ya kammala da cewa mai hankali ba zai taɓa amincewa da gwamnatin amurka ba banda haka mutanen iran sun yi juyin juya hali musulunci ne don yanke hannun kasashen ƙetare daga al'amuran ƙasar don haka a halin yanzu ma ba za su amince da wata ƙasa ta tilastawa ko kuma ta sanya hannu a cikin al'amuran cikin gida na ƙasar ba babban hafsa hafsoshin sojojin iran manjo janar muhammad bakari ya bayyana cewa sojojin iran a shirye suke su wato su aikata abin da ya zama wajibi a kansu na kare ƙasar tashar talabijin ta ƙasar wato ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa koko na nakalto bakire yana bayyana haka a lokacin da yake tattaki na bukukuwan cika shekaru 46 da nasarar junju hali musulunci na ƙasar iran a nan birnin tehran a safiyar yau litinin ya ce halin da sojojin jimhuriyar musulunci ta iran suke ciki ya fi na kowane lokaci kyawu don haka a shirye suke su gudanar da ayyukan da duk lokaci ayyukan da wato ayyukansu a duk lokacin da ake buƙatar su yi hakan dangane da tattaunawa tsakanin aran da amurka kuma janar bakiri ya bayyana cewa jagoran junju halin musulunci imam said alil hamna'i ya rika ya bayyana matsayin jamhuriyar musulunci ta iran dangane da hakan kafin haka ta jagoran ya bayyana cewa iran a baya ta tattauna da manya-manyan kasashe guda shida a duniya daga ciki har da amurka an cimma yarjejeniya tsakanin kasashen wato yarjejeniya mai suna jcpoa amma shekaru biyu bayan haka shugaban kasar amurka mai ci donald trump a shekara ta 2018 ya yi watsi da wannan yarjejeniyan ya kuma dorawa wa iran sabbin takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin ƙasar don haka sake shiga tattaunawa da irin wa'annan mutane babu mutunci sannan ba abu ne wanda mai hankali zai amince ba kuma wulaƙanci ne ga ƙasar iran babba mai bawa jagoran junjin hali musulunci imam atilal khamna'i shawara akan harkokin wato siyasa ya bayyana cewa wato iran gwamnatin iran za ta ci gaba da wato ci gaba da wato shirinta na makamashin nukiliya ta zaman lafiya ko da kuwa wannan makiya ba sa bukatar hakan tashar talabijin ta palestine nan tana ta nakalto ali shankani yana faɗar haka lokacin da yake ko kuma ya ziyarci wata kasuwar baje koli inda cibiyar makamashin nukiliya ta ƙasa iran wato aeoi take baje kolin irin ci gaban da ta samu a wannan fannin a yau litinin a nan birnin tehran babban mai bawa jagora shawara kan al'amuran shari'a wato siyasa ya kara da cewa gwamnatin jihar musulunci ta iran za ta ci gaba da kare duk abin da zai amfani mutanen ƙasar iran ko da kuwa manya-manyan kasashen duniya ba sa son hakan ya ce jimhuriyar musulunci ta iran ba ta wato da manufar kera makaman nukiliya yanzu ko kuma nan gaba amma fasahar nukiliya tana da matukar muhimmanci a fannonin ilimi da dama daga ciki hadda samar da magunguna ayyukan noma makamashin lantarki mai tsafta wanda baya gurɓata yanayi samar da ruwa da kuma gyara yanayi da sauransu ali shamkhani ya kammala da cewa don haka duk tare da adawar da wasu manya-manyan kasashen duniya suke yi nuna wa ƙasar iran kan mallakar fasahar nukiliya ba za ta taɓa barinsa ba masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Khalilul Hai shugaban kungiyar Hamas a Gaza wanda ya halicci wato gangamin bikin cika shekaru 46 da nasarar cin juhal musulunci na ƙasar Iran ya bane cewa yakin tufanul aksa yana matsayin mataki na farko ne na kwatar ƙasar Falasɗinu daga hannun waɗanda suka mamaye ta ya kuma ƙara da cewa jumhuriyar musulunci ta Iran ta taimakawa ƙungiyar wato wajen ayyukanta a tufanul aksa da sauransu tashar talabijin ta almadin ta ƙasar lebanon ta watsa jawabin alhayya kai tsaye daga birnin tehran a safiyar yau litinin inda ya yi jawabi a dandalin azadi da ke tsakiyar birnin tehran ya ce farmakin wa'adu sadik na ɗaya da kuma wa'adu sadik na biyu wato su alama ne na irin taimakon da jumhuriyar musulunci ta iran ta yi wa falastinawa a yakin tufanul aksa khalil lulhai ya kammala ya kara da cewa shirin shugaban ƙasar amurka donald trump na da kuma firaministan ƙasar isra'ila na kwace gaza daga hannun falastinawa ba zai kai nasara ba ya ce sabon saboda mutanen gaza suna tare da ƙungiyar hamas a duk tsawon watanni goma sha biyar da aka yi ana fafatawa da amurka da kuma hamci kasar isra'ila a gaza ya ƙara da cewa ko da za a sake yaƙi to mutanen to gaza suna tare da hamas masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na kokun san tare da Abdullahi Salisu Man Katsina da kuma shiri na musamman dangane da ranar nasarar juyin hali musulunci a ƙasar Iran wanda yake cika shekaru 46 da wannan ko muke cewa mu kwana lafiya. Ko san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin goma ga watan fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan bahman na shekara ta 1357 hijira shamsiyya mutanen kasar iran suka samu nasarar sauyi na tarihi a ƙarƙashin jagorancin marigayi imam khomeini tare da taken Allah mai girma da jagoranci na hikima da hankali na margayi imam da sadaukarwa ta al'ummar ƙasa aka tabbatar da juyin juhalin musulunci a ƙasar wanda ya kawo ƙarshen zamanin mulkin kama karya kuma juyin juhalin musulunci ya samu nasara bayan shekaru masu yawa na gwagwarmaya a wannan rana maza da mata da yara da tsaffi kowannensu ya yi iyakacin ƙoƙarinsa wajen ganin cewa juyin juhali ya cimma nasara tare da gwamnatin zalunci da aka kawar a bisa wannan manufa ne dai suka jagoranci juyin juhalin musulunci zuwa ga nasara ta hanyar fantsama akan tituna da kuma kare kansu daga tankokin yaƙi da juriya da sadaukarwa a wannan rana ba a birnin tehran kaɗai ba har ma dukkanin garuruwa na ƙasar iran an yi gudanar da irin wannan gangami kamar da kuma aka yi ta kai rana tsakanin jama'a da sauran ragowar rundunonin soji na gwamnatin sarki sha da ba su miƙa waya ba a lokacin da labari ya bazu cewa dakarun soji suna tafiya daga garuruwa daban-daban na kasar iran zuwa birnin tehran domin murkushe boran al'umma mutanen garuruwa waɗanda suke kan hanya sun yi ta'adan gama da dakarun soji tare da toshe hanyoyi da suke isa birnin tehran amma da jajircewar jama'a da mutane suka yi da kuma irin kokarin da suka yi wajen tabbatar da cewa sun bayar da kariya da kuma gudunmawarsu ga masu juyin juhali da ƙarshe dai sojojin sun saduda kuma sun miƙa kai a irin wannan hali ne da gidan radio da talabijin ɗaya daga cikin mahimman sansanonin gwamnatin sarki sha ya koma a ƙarƙashin masu juyin johali kuma bayan 'yan mintoci kaɗan mai shela a gidan rediyon iran ɗin ya sanar da nasarar juyin juhalin musulunci da kuma hamɓarar da gwamnatin sarki sha da wannan kuma aka kawo ƙarshen tsarin sarauta wanda yake gudanar da harkokin gwamnati a ƙasar na tsawon kimanin shekaru dubu biyu da ɗari biyar tun daga wancan lokaci ne da kuma aka sauya tsarin tafiyar da gwamnati a ƙasar iran inda mutane ne suke zaɓar shugaban ƙasa da kansu da kuma 'yan majalisa kamar yadda kuma suke zaɓen 'yan majalisa ƙwararru waɗanda su ne suke zaɓar jagoran juyin juhali kowane lokaci ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ta ba da sanar da ke cewa jawaban da jagoran juyin juhalin musulunci na iran margayi ayatollah imam khomeini a makabartar bayesh sahara wadda take kudancin birnin tehran bayan dawowarsa daga gudun hijira jawabi ne na nuna adawa ga ƙasar amurka hakanan ita ma haramtacciyar kasar isra'ila ta nuna damuwar ta matuƙa dangane da dawowar marigayi imam da kuma irin jawaban da yi a bangare guda kuma tare soviet ta bayyana dawowar imam khomeini da kuma jawabinsa wanda ya gabatar a matsayin wata manuniya ga babban sauyi da aka samu a kasar ta iran duk wata dai lokacin da al'ummar kasar iran suke bore tare sobet ba ta sanya kanta a cikin masu taimaka ma sarki sha wajen murkushe boran al'umma ba kamar yadda amurka da isra'ila da wasu kasashen turai suka dinga yi bayan wani lokaci an samu tuntubar juna tsakanin irin da tarayyar soviet kamar yadda kuma a lokacin alaƙoƙi da dama sun kyautata a tsakanin bangarorin biyu wanda kuma wannan halin ya ci gaba har zuwa barugujewar tarayyar soviet inda wannan alaƙa ta ci gaba da kasancewa tsakanin rasha da iran saɓanin amurka wadda ta ɗauki matakan wa iran takunkumi da kuma matsin lamba na siyasa tun daga wancan lokaci har zuwa inda yau take. masu saurare ko kun san cewa shekaru 78 da sa gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan fabrairun shekara ta 1947 kasashe waɗanda suka yi kawance a yakin duniya na biyu wato amurka da tare da soviet faransa da ingila suka rataba hannu akan wata yarjejeniya akan yadda za su rarraba kasashe waɗanda suka kwace daga hannun makiyansu kafin wannan lokaci dai kasashen tarayyar soviet wanda ta mamaye wato hungary poland kuma romania da kuma bulgaria duk ta tilasta masu bin tsarin gurguzu sauran kasashen kuma sun hada da italiya da finland amma kasar jamus an raba ta zuwa gida biyu sannan kuma japan ta koma karkashin amurka gaba ɗayanta bayan murkushe ta da aka yi a yakin duniya na biyu daga masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan fabrairun shekara ta 1950 sanata mike carthy dan jam'iyyar republican a majalisar dattawan kasar amurka ya mika a majalisar sunayen mutane 205 ma'aikata a majalisar harkokin wajen kasar amurka waɗanda yake tuhumar so da yi wa gwamnatin tarayyar soviet aiki na leken asiri a cikin amurka kuma suna goyon bayan siyasar gurguzu a cewar sa bayan haka an kafa wani kwamiti karkashin jagorancin shi kansa mike kathy wanda ya kori jami'an gwamnati kimanin dubu biyu daga aikin su ya kuma ɗaura wasu masana da mawaka da wasu fitattun 'yan wasan sinima da ƙarshe dai shekarar 1954 sanatocin jam'iyyar democrat sun bayyana cewa abinda sanata mike kathy ya yi ba gaskiya ba ne sannan kuma shi ne tsara wannan lamari da kansa domin cimma burinsa na siyasa da haka kuma suka kawo ƙarshen lamarin wanda ya cutar da dubban amurkawa a cikin ƙasar su. ma masu saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na musamman zamu gabatar muku wanda zai magana game da zagayowar cika shekaru 46 da cin nasarar junju halin musulunci a nan kasar iran wanda marigayi imamu Khomeini yadda allah ta fita gare shi ya jagoranta da fatan su sun ce tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ban su abin da aka yi man tanadi a bisa faifai. Yeah. to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin ayon shirin namu kamar yadda muka ambata a sama zai muku magana ne game da cika shekaru 46 cif kaɗan ya rage kenan a cika rabin karni da cin nasarar junji halin musulunci a nan ƙasar iran wanda marigayi imamu kumaini yadda allah ta fita gare shi ya jagoranta hakika ko shakka babu wannan juyi ya kawo ƙarshen mulkin mulukiya na gidan sarautar pahlavi wanda sarki muhammad da sha wanda ya kwashe shekaru yana yi hakika wannan juyi tamkar fashewar wani haske ne da ya saka dukkan duniya da mayar da hankali wajen kare haƙoƙin raunana da marasa ƙarfi da wanda ake zalunta a duniya ko shakka babu wannan juyi ya so yanayin tsarin siyasar duniya baki ɗaya musamman ma a yankin gabas tsakiya kuma ya buɗe wani sabon shafi na gina rayuwa mai yanci da wada kan al'ummar duniya da ma marasa galihu da wanda ake zalunta a yankuna daban-daban a faɗin duniya. Juyin juya halin musulunci ya mayar da ƙasa Iran ta zama a garbadau da ta tsolewa manyan ƙasashe ma'abota girman kai na duniya ido musamman ma uwar shaidanu Amurka da yar korarta haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Wannan ya sa suka kulla makece-makece daga lokacin da aka ci nasarar juyin juya halin musulunci a Iran zuwa yau. Haka zalika ƙasar Amurka da ƙasashen Turai sun ƙaƙabama ma iran takunkumai kala-kala wanda ya shafi tattalin arziki siyasa sufuri da abin da ya shafi haka amma wannan bai raunata ko kuma ya kawo cikas ga irin ci gaba da kuma samun nasara da iran take yi ba wanda ya ga kasar iran ta kera makamai manya-manyan makamai wanda ya ba kowa mamaki a duniya sannan ta ci gaba a bangaren abin da ya shafi kiwon lafiya bangaren abin da ya shafi noma da dai sauran bangarori daban-daban wannan kuma ya faru ne bayan irin karfin gwiwa wanda marigayi imamu Khomeini yadda Allah tabbata gare shi ya ba wa Iran bayan cin son jun juhalin musulunci jagoran jun juhalin musulunci na yanzu wanda yake shine magajin imamu Khomeini yadda Allah tabbata gare shi wato ayatullahi imamu kamna'i ya jaddada cewa wajibi ne al'ummar iran su tsaya tsayin daka domin su mayar da wannan takunkumi da wannan matsin lamba da ake musu a matsayin wata dama wadda za ta takura musu su tsaya da kafafunsu su yi kere-kere nasu cikin gida su dogara da kansu ba tare sun dogara da wata ƙasa ko wani ba a faɗin duniya wannan lamari ya sanya al'ummomin duniya daban-daban da ƙasashe daban-daban sun samu abin koyi ga ƙasar iran wajen dogaro da kai da yin kere-kere kashin kansu ba tare da sun jira wata ƙasa ta wata musu ba ko kuma sun jira sai wata ƙasa ta ba su. To akan wannan ne na tuntuɓi Malam Mustapha Abdulrahim wani ɗalimi a birnin kom da ke nan ƙasar Iran domin jin ta bakinsa sa kuma zagurar wannan rana ta cika shekaru ashirin da ko kuma cika shekaru arba'in da shida da cin nasarar halin musulunci a nan ƙasar Iran. To alal haƙiƙa um, ni mahangata ko kuma ra'ayina dangane da nasara ta juyin juya hali a ƙasar iran eh, mahanga ce mai yalwa da si'a a da'ira amma zan iya takaita mahangantawa a dunkule a cikin unwanin cewa Eh, wannan nasara ta juyin juya hali da aka samu a iran wata mu'jiza ce ta manzon allah muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta bayyana domin ruwaya ta zo akan cewa eh, an ce manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ya kalli sahabinsa salman al-farisi eh, yana gaya mashi eh, cewa laukana la'ilmu muta'allikan bi surayya latanawaluhu rijalun min abna'il faris a nan wajen wannan ruwayan malamai suna cewa al'il eh, da ma'anar cewa iman to da imani zai tashi daga wannan doron ƙasan ya je ya ɗamfaru da surayya wata tauraruwa a can sama ya bar sararin duniya to da za a sami rijal akwai wasu rijal daga faris su za su je har surayya ɗin su dawo da shi domin idan muka kalli zamanin da wannan juyin juya halin ya afku um, kimanin shekaru 46 da suka wuce a wancan zamanin babu abin da ya fi faifaye duniya irin gurguzu wanda ya kai ga cewa e, a wancan lokacin musulmai suna jin kunya su amsa sunansu na musulmai sannan babu wani musulmi a sauran ɓangarorin duniya wanda yake da mafalki e, na cewa e, musulunci zai iya karɓan ragaman jagoranci musulunci zai iya tsayuwa da ƙafafunsa domin ya ba da umarni a aiwatar da rayuwa a hukumance ɓangarorin duniya gabaki ɗin sun sallamarwa eh, ƙasashen yammacin duniya har dai a wancan lokacin eh, ƙasan tarayyar soviet rasha ta yanzu to a daidai wannan lokacin sai allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wannan mu'jizan ta annabinsa cewa maganan ma'aikinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za ta taɓa tafiya hakanan ba abasan la domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh, ma yamdiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha to shine yake cewa inda imani zai je shi surayya ya fara da ita to akwai al'umma akwai rijal akwai mazaje wa'inda suke daga farisa za su je har surayyan nan su dawo da shi wannan eh, juyin juhali da iran ta samu a ƙarƙashin jagorancin a sayyid imamu Khomeini Allah ya ƙara masa hasken kabari tana ita misdaƙi ne daga cikin masadiq na aya alƙur'ani eh, a cikin suratul ma'ida eh, wato aya kenan ta hamsin da hudu wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu Manyar man yartadda minkum an dinihi fasaufa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin Yu jahidu na fi sabilillahi wala yukhafuna laumata la'im tabbas tabbas a mahangata Eh, a ra'ayina eh, wato shi wannan juyin juya hali ɗaya ne daga cikin masade na wannan aya ɗin kamar yadda na ce ra'ayina yana da faɗi dangane da eh, juyin juya hali na iran yana buƙatan sharhi mai tsawo da sauransu kamar yadda yake misdaƙi ne na wannan ayan har ila yau misdaƙi ne na aya daga cikin surat muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad eh, a can kusa da ƙarshen sura, eh, aya ta wajajen um, talatin da takwas wanda take cewa wa in ya stabdil ƙauman ghayrakum sun la kunu amsalakum Allahu akbar tana buƙatar sharhi mai yawa wanda ba muhallin tafsirin ayoyin muke ba To da yake an yi juyin juya hali a ɓangarori daban-daban na duniya a tarihi, shin ta yaya za a kwatanta irin waɗannan da wanda aka yi a nan kasar iran musamman in aka aka yi da cewa wani abu ne da ya zo ma al'umma kwatsan da ba a yi tsammanin shi ba kuma ya ɗauki dogon lokaci inda ya kwa shekaru 46 a halin yanzu yana ci gaba da wanzuwa. E a zahiri suna da kamanceceniya wato e, tashabbuh a zahiri amma a asasi da ahadaf suna da bambanci Eh, domin asasin juyin juya hali na iran asasin shi shine insaniya hadafin shi kuma shine adala wanda eh, yawancin su sauran juyin juya halin da aka samu musamman wanda aka samu a zamanin nan da muke ciki na shekarun baya a sauran kasashen larabawa eh, za ka ga asasin shi shine baifiya eh, bambanci na la'alla ko bambanci na aƙida ko mu ce bambanci mazhabiya haka da sauransu to a nan akwai bambanci su eh, iraniyawa juyin juya halin su asasin shi shine insaniya wato samarwa da ɗan adam haƙƙi bigabdin nazar ba tare da la'akari da cewa wannan ɗan adam ɗin eh, shi wani irin jinsi ne ba eh, shin jinsin namiji ne ko jinsin mace wani irin mazhaba wani irin addini yake shi buriya yake yi ko christianity yake yi ko islam yake yi la insan bi mahuwal insan wannan shine asasi na taharruk ɗin da suka fara yi duk da yake akwai malaman da suka gabaci imamu kuma yi ne kudusar soro wanda sun yi sa'ayi shi ya zo ya ɗora ne to amma asasin dama shine wannan insaniya na ɗan adam na ɗan adantaka shi yasa zaka ga a cikin tafiyan zaka ga akwai yunkuri na isar da adalci samar da adalci ga ɗan adam ɗin wanda zaka gani a cikin rayuwansu na yau da kullum kuma hakikatan shine koyarwan alkur'ani shine koyarwan addinin musulunci shine koyarwan addinin musulunci in ka kalli alkur'ani yanda yake karrama ɗan adam shi ɗan adam abin karramawa ne a mahangan alkur'ani saboda haka ita wannan juyin juya halin tana tafiya ne akan asasin matafiyan alkur'ani da karantarwa a imma alaihimussalam na'am kamar yadda tambayanka take cewa suna yin kamanceceniya su wannan juyin juya halin na Ah, sauran wasu kasashe wasu bangarori da aka yi kamar a nahiyar ta afirka a south africa an samu juyin hali eh, za ka ga akwai kamanceceniya kamanceceniya shine kawar da zalunci in zalunci ya yi yawa in zalunci ya yi yawa to sai ka ga an sami hujumi wa wannan zalunci mutane su tattara su ce ba su yarda da wannan zaluncin ba don su kau da shi a nan akwai tashawa bawa sannan har juyin juya hali na masana'antu da aka samu a shekara ta 1900 a faransa ita ma wannan tana da kamance ceniya, saboda zalunci ya yi yawa mutane suna ganin cewa wannan zalunci a shugabanci a da'ira ta shugabanci zalunci ya yi yawa mutane suna ganin dole a kau da wannan zaluncin suka tashi suka yi haɓasa to haka nan ka kalli juyin juya hali ta iran akan cewa zalunci ya yi yawa lokacin shah pahlawi sun gaji da wannan zaluncin da ake masu na tauye mara ƙarfi a ƙara mai ƙarfi ƙarfi da ce ma duk wani shara'i na insaniya suka ga ba za su iya ba to akan wannan asasin sai mu ce suna da tashabo akan wannan amma menene asasin yi wannan anan suka bambanta meye dalili meye suke wannan eh, eh, saura din ta ginu a kai shine ta ginu ne akan insaniya kamar yadda muka faɗi to sai ta bambanta da su wancan kila wancan kago ta ginu akan yaƙi domin samar da ikitisadiyya daga nan sai kuma a sami bangare wanda ya zo yana son shi a samu bangare na nisuwiya su bangaren mm, samun haƙƙin mata ci a ta malam wasu kuma wanda suke da alaka da aƙidanci a zo a ce bangare domin a samu da fulan haƙƙi da sauransu da sauransu irin wannan to ita ta bambanta jauhariyan da wannan kamar yadda muka yi bayani zu saboda haka in ka kalli kamanceceniyansu na zahiri to wannan ne wanda suka yi ba shi ne yake sa abin ya sami tsayuwa da kafuwa da kafafunsa ba asasin abin da ya sa aka gina abin shi yake rike abin ya tafi wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mata albarka ta kawo yau ɗinka nan take cika shekaru arba'in da shida da kafuwa kuma har yanzu tana ci gaba tana nan da ranta me ya kawo haka saboda wannan asasin shi yasa za ka ga masu jagororinta wannan ma yana da matukar muhimmanci jagororinta su ne ba 'yan siyasa ba su ne masana wanda suka san yau ɗinsu suka san addininsu in ka so ka ce malaman addini su ne jagororinta wannan shi yasa ta kafu da ƙafafunta. saboda haka duk wani challenges da zai fuskance su za su karanci wannan challenges din tun kafin ya zo sannan su samar masa da magani wani hanya za a bi domin kauce ma wannan challenges din hanya la'alla ta ruwan sanyi ko ta ruwan zafi suna da hangen nesa sosai wa'inda suke su ne jagororinsu saɓanin 'yan siyasa sabanin 'yan siyasa saboda haka za ka ga yawancin su saura da ake yi a sauran kasashe jagororin za ga suna da janba ta siyasiya siyasa siyasa ɗin kuma wanda wacce take gurɓatacciya ba muna sukan siyasa ne miya miya ba addini ma addini akwai siyasa sosai a cikin addini amma alhali abin la'akari da shi a nan shine addini ya fi siyasa yalwa a da'ira ita siyasan tana cikin addini ne addini ne siyarin siyasa shi sa a jamhuriyar musulunci za ka ga eh, limamin juma'a a state ya fi gwamna na state ɗin fawa wanda abu yake wanda eh, abu ne wanda yake a zahiri shi kuma shugaban juyin juya hali a wannan matafiya ta wannan eh, juyin juya halin shugaban juyin juya halin shi kuma ya fi shugaban ƙasa fawa billahi alaika me zai hana wannan abin ya sami tsayuwa da ƙafafuwansa kamar yadda ake gani a haka saboda haka da wannan ne ta samu miza ta bambanta 'yan siyasan ba ba su ba akwai su akwai shugaban kasa mataimakin shugaban kasa ministan harkokin waje duka akwai akwai musulunci bai hana wannan ba addinin musulunci bai hana wannan ba tsari addinin musulunci ne ya zo da tsari fauda addinin musulunci yana kora fauda saboda haka duk wannan siyasan akwai shi amma ɗan siyasa siyasa ba ita bace gaba da addini saboda haka a saura ta musulunci ta iran addini shi yake gaba da me shi yake gaba da siyasa domin shi addinin shi yake nuna ma ɗan siyasa malami in ka so ka ce malami shi yake nuna ma ɗan siyasa ya hagu ne ko ko kai dama ne bi straight ne ko ko kaɗan karkace kaɗan da sauransu in kana tafiya a nan wajen zama ya kamata ka yi a nan wajen a tsaye ya kamata ka tsaya nan wajen a tsugunawa ya kamata ka yi da sauransu duk wani motsi duk wani taharrukat na ɗan siyasa to murshid ɗin shi shine malami wannan malamin wanda ya san yau ɗinsa ya san addininsa to wannan shine bambancin tsakanin sauran saurori da kake ji juyin juya hali da aka yi a sauran ƙasashe shi yasa ma za in ka ɗauki misali da juyin juya hali da aka yi a ƙasan misra wacce duka duka bata ɗauki shekara bata wuce shekara ɗaya da rabewa ba bata kai shekara biyu ba Karusar da ita da dukkan jinanan bayan Allah da aka zubar da dukkan sa'ayin da mutane suka yi kau da wancan tsohuwar eh, gwamnatin wadda ta suke ganin ta zalunce su shekara nawa ta yi saboda asasin asasin asasin yana da alaka da ta'ifiyya sabanin wannan wanda asasin ta insaniya wanda in ka kalla a ciki babu ɓangaranci a ce dole ana buƙatan wata harka wadda za a kira ta niswiya wato harka na feminism saboda dama already addinin musulunci ya wa mace haƙƙinta akan cewa ga iya abubuwan da mace za ta iya yi da sauransu kuma kuma ita wannan saura din ita shi wannan juyin hali din bai tauye mace haƙƙinta ba za ka ga mace tana duk wani aiki da namiji zai yi masalin ayyuka na gwamnati a ma'aikatun gwamnati ka je banki ka je asibiti ka je duk bangarorin da zaka je zaka ga mata amma da ri'aya na abin da alkur'ani ya ya ambata musu su ri'ayan shi kamar mu ce hijab barin tabarruj da sauransu to ta bambanta jauhariyan ah, wannan bangaren insha Allah na'am to a gefe guda kuma na tuntuɓi malam tahir umar suleiman wani malami a birnin wato baucin yakubu da tarayyar najeriya domin jin mahangarsa game da waɗannan shekaru 46 masu albarka na cin nasarar jin halin musulunci a nan ƙasar iran ga kuma abin da ya bayyana a waɗannan shekaru arba'in da shida da jamhuriyar musulunci ta yi da kafuwa lallai waɗannan za mu iya cewa shekaru ne masu albarka shekaru waɗanda suke cike da ƙalubale waɗanda kuma waɗannan ƙalubale ɗin ba su hana ita wannan gwamnati ci gaba ba a yayin da muke iya ganin wasu gwamnatoci waɗanda sun fuskanci ƙalubale wadda bai kai irin yadda ita wannan jamhuriya ta musulunci ta fuskanta ba amma suka fiskanci matsaloli masu girma ita kuma duk da ta samu waɗannan ƙalubale masu girma masu yawa sai kuma gashi muna kallon tana ci gaba ba za ka taɓa kallon iran ka ce ga wata ƙasa wacce take ci baya ba sai dai ka ce tana ci gaba saboda haka za mu iya cewa waɗannan shekaru arba'in 66 wadda kaɗan ya rage a kai rabin karni to shekaru ne masu albarka kuma alama yana nuna cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da wannan gwamnati domin in ba don ainihin taimako na Allah subhanahu wa ta'ala ba ba na jin cewa Iran za ta iya kaiwa zuwa wannan lokaci ba tare da ta ruguje ba. Ko shakka babu wannan juyi ya nuna goyon bayansa kai tsaye ɗari ga al'ummar falastinu da masu sauran al'ummomin duniya da ake zalunta musamman kan gurmar da al'ummar falastinu suke yi na neman 'yancin kansu da korar ƙasar isra'ila 'yar mamaya daga yankunan su da ta mamaye to kowane irin ƙarin bayani za ka yi wa al'ummar duniya game da wannan gagarumin goyon baya da al'ummar iran ko kuma ƙasar iran take ba wa al'ummar falastinu amma dangane da abin da ya shafi taimako da gudumawa wadda kasar iran ta kasance tana ba da waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi biyu da kungiyar hezbollah da kuma kungiyar hamas wadda yau ta kai ga sun kai ga cin nasara za mu iya cewa wannan nasara din ba don taimakon da ƙasar iran take ba su ba da ba a kai ga samu ba domin sakamakon daurewansu da cijewansu da dakewansu a kan wannan gwagwarmaya da suke yi ta kai ga har sun kai ga cin wannan nasara da muke iya gani alhamdulillah ba muhalli ne na shakka ko kokonto ba domin mun sha ji daga jagororin hamas wadda suke raye da wadda ma ba su raye sukan fito su nuna cewa lallai sun yi godiya zuwa ga jamhuriyar musulunci sakamakon kasancewa tare da su da take yi na taɓa jin ɗaya daga cikinsu ya ce dukkan abin da muke nema shine abin da gwamnatin ƙasar iran take bamu sai ya yi magana a dunkule amma dai tun da ya ce dukkan abin da muke nema? to wannan yana nuna kowane bangare ba kawai iran tana taimaka musu da abinci ne su ci a zo a kashe su ba a'a tana taimaka musu da makamin da za su kare kansu tana taimaka musu da abincin da za su ci su rayu tana taimaka musu da dukkan abin da take ganin za ta iya taimaka musu da shi saboda haka idan akwai wasu waɗanda za a yi alfahari da su a matsayin masu taimakon hamas to ita ce dai jamhuriyar musulunci za ta kasa. kasance a sahun farko in ma wasu za su zo sai dai su zo a bayan bayanta wannan shine gaskiyar lamari wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ko wannan irin ci gaba za a iya cewa jamhuriyar musulunci ta iran ta samu a cikin shekaru 46 da cin nasarar jin har musulunci da aka yi a wannan ƙasa To dangane da nasarori da za ka iya gani wadda wannan jamhuriya ta musulunci ta Iran ta samu wadda kuma ba wadda ya isa in karin waɗannan nasarori. Misali in mun duba ɓangaren ilimi za mu ga a ɓangaren ilimi Iran tana daga cikin ƙasashen da ko Olamfiya aka ce sun shiga za ka su a sahun gaba-gaba. Haka in mun duba ɓangaren abin da ya shafi ƙere-ƙere za mu ga Iran ta ci gaba sosan gasken gaske da wasu ɓangarori ma mabambanta waɗanda ido zai iya gani da kuma ma waɗanda ido ba zai iya gani ba. Saboda haka al'amari ne wadda za mu iya ce nasarori da Iran take samu abu ne a bayyane wadda ba wadda ya isa ya yi inkari. Sannan daga cikin abin da wasu suke hanga shiga ko kuma suke ɗauka a matsayin dalili na matsin lamba da Iran take samu daga wasu ƙasashe na Turai yana da alaƙa da ganin irin ci gaban da ita ƙasar Iran ɗin take yi. Shi yasa su kuma tunda ba sa so ƙasar da ba ta ƙarƙashin eh, tasarrufinsu ko kuma ƙarƙashin eh, umarninsu ta zama ta ci gaba. Saboda haka shi yasa za ka ga kullum suna matsin lamba ma ƙasar Iran. kuma saurare laifin daɗi karewa an ji masu iya magana ga lokacin da aka yi shirin ya kawo jiki zan jalan zamun shirin a nan sai a tarbe mu a shirin na gaba amma din bakin mu a wannan shirin wato malam Mustapha Abdulrahim ɗalibi a birnin kum da ke nan kasar Iran da kuma malam Tahir Suleiman wani malami a birnin Yakubu da ke tarayyar Najeriya a birnin Baucin Yakubu da ke tarayyar Najeriya ni da na kasance tare da ku nake muku fatan alkhairi da fatan za ci tare da mu a cikin son shirye mu za mu gabatar muku kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. شده بر حیوان ایران ایران ایران رگبار مسلسل ها مشته شده بر حیوان Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 00983 da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.